يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا suna yi wa junansu raɗa suna cewa ba wani zama kuka yi ba a barzahu bayan mutuwar ku face dare goma kawai